Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. A kan da ke ya kake duniya ana ta wani sani, a ana Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatan kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To a makon jiya Malam Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure ya yi tambayoyi guda uku. to amma guda ɗaya kawai ka samu damar an sami shi. To malamin ya sake wata tambaya. To hajiya. Ya ce shan zubar jini ga mace mai juna biyu yana nufin cikin ya zube kenan? Kamar mace tana da ciki kuma tana haila? Akwai waɗansu mata hajiya suna haila kuma suna da ciki. Cikin bai zube ba. Eh, bai zube ba amma in dai wannan ya faru ya sauri ya je wani likita a duba a tabbatar. Yawwa. Eh. akwai wasu kuma tana yiwa ɗin cikin ya zube ke eh, mafi yawa in wannan ya faru cikin ya zube ne to eh amma da wannan ya faru a sauri a jewar likita a duba likita shi zai tantance eh zai tabbatar da abin da ke faruwa to tambayar shi ta uku yake yace me ke sa mata ciwon mama ne a lokacin da suka haihu musamman wai haihuwan farko kuma wai hakan ta ya fi addabar mata a karkara to kin san yawanci waɗansu in kafin mace ta haihu akwai wani abu da kin san ikon Allah akwai waɗansu abubuwa da ke da kwakwalwa da yadda Allah ya yi ta ya mace to sai ga nonon ya so mu cika to eh yana yana ana yana shiri kafin dan ya zo don ya samu nonon da zai sha to waɗansu matan abin yakan zo sai cika nonon sosai sai ga abin ya so ya soma cika da yana musu ciwo kwarai da gaske tunda a lokacin yaron ba shan nono yake eh, sosai ba ba shan nono yake ba ko kuma dan su matan za ga sun haihu din yaron bai shan nono yanda ya kamata saboda haka sai ya sa musu ciwo kenan sai ya sa musu ciwon nonon sosai amma an wannan ya faru su je sauri su je wurin likita a duba shi sosai amma ciwo abin da ke kawo shi kenan to in eh. aka je kuma aka duba akwai abin da za a eh, iya akwai abin da za a iya taimako eh hajiya to Allah ya sa da dace. Amin amin. To likita shi kuma mudasir Muhammad Tafawa Balewa daga can jihar Bauchi. To. Ya ce wai mura ya ɗauki fiye da sati biyar a jikin mutum bai warke ba, shin akwai matsala kenan? E, In dai mura ya ɗauki sati biyar to, akwai wani lalura ya saurin jiwon likita domin yawancin mura in yakan ɗauke mako ɗaya zuwa mako biyu ya kamar da kansa amma in ya fi wannan domin kisa san akwai wasu mutane suka samu murar zai sai ga da akwai wani ƙwayan cuta kuma da ke shiga yakan kawo su waɗansu ka sai ga murin bai warkewa. To a saboda haka sai ya ga an duba. likita a duba shi. Da dai mutum ya ga dai ya wuce ma sati uku kawai to akwai matsala. Eh, akwai matsala eh hajiya. To in an je an duba tana yiwuwa ba muran kaɗai ba ne ko? Eh yawanci in wannan ya faru ba muran kaɗai ba ne hajiya. Eh ba muran kaɗai ba ne. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To shi kuma Ado Salati Goma. To. Mijin Jamila da Fati a can to ɗan jihar ku ce jihar Naja. To mutum ƙasar mu. <laughs> Ya ce yana fama da cutar basir mai tsiro. To. Waɗanne hanyoyi zai bi ya rabu da su kwata-kwata. To in yana da irin wannan basir ɗin. Eh. To na farko ya lura da abin da yake ci. To. to in kuma yana lura abin da yake ci ya so ya je akwai wani abu da ake likito ke bayan da wani irin ruwa da ake sa mutum ya dan zauna yakan rage tsananin sa amma an hadda haka abin ya bai sauki ba to kuma ya tsanani da yawa kuma yana jini da yawa to ya kamata je wani likita dole wani lokaci sai an aiki to in an yi aiki din za a daɗin kamar to kamar da kace lura da abin da yake ci din eh. akwai wasu abinci kamar ne da suke sa basu din ya tsiro a ko dan su irin abubuwa da muke ci yanda suke masu yaji da yawa da sauransu haka to inda mutum na cin su da yawa haka ko kuma eh, ya lura da irin waɗannan waɗanda yake ci amma in dai wannan duk bai taimaka bai je wani likita in dai don ya in ya tsoro haka to wani lokaci za ga wani lokaci ma zama yana wuya da sauransu ya je wani likita a duba to Allah ya sawaike amin amma dai in aka je za a iya bada magani eh ana iya bada magani amma yi mai wanda ya tsoro din ne haka wani lokaci sai aiki A sai an yi aiki an yanke. Eh an yanke an gyara wurin. Eh. To idan aka yanke aka gyara ba zai sake tsirowa ba ko? Yawanci bai kamata ya sake tsirowa ba amma akwai ɗansu mutane kan sake tsirowa kin san komai na Allah ne. Saboda saboda ko sun yi sake ne ko eh, kuma. Eh wani lokaci sun sake kuma wani lokaci yanda jinin ke bi ne yanda ke sokowa ta wannan jijiyoyin. to wani lokaci ke kawo wannan amma dai aka duba za a ba shawarar abin da ya kamata yi da abin da ya kamata ya daina to in yi wannan insha Allah za a samu sauki sosai to Allah sa a dace amin amin yana matar garba Sabiola can gashuwa to ta ce tana son ta san me amfanin tafarnuwa ne a jikin mutum kuma shin da gaske tafarnuwa yana maganin sanyi to tafarnuwa hajiya akwai a mata yanzu akwai an ce yana magunguna abubuwa da yawa amma har yanzu ba a tabbatar ba amma waɗansu suka ce yana maganin mura yana maganin hawan jini da sauransu amma har yanzu ne ba a tabbatar wato a likitance dai ba ku tabbatar ba eh ba a tabbatar ba amma ana akan ce kan dan taimaka amma dai mutum na da wannan irin waɗannan abubuwan ko da zai sha galik din tafarnuwa din ya je wurin likita a duba shi a tabbatar idan kamar mutum yana cin tafarnuwan in ya je likita zai iya gaya mishi cewa ko yana maganin wani abu ko ko dai kamar yadda kace a likitance har yanzu ba tabbatar da me yake yi ba. Eh, ba tabbatar da abin da yake wani abin da waɗansu suka ce yana iya taimako waɗansu suka ce kuma bai taimako sosai so <laughs> so kin san amma amma inda dai mutum yana da irin lalura in ya je je a wurin likita a duba shi yawa maimakon ya ji ta bakin mutane ya girka eh, kan shi tafannuwa ba eh, shi kuma ashirin dawar mun ansa tambayar shi to a can karamar hukumar gusau jihar zamfara to ya ce me ke kawo cutar kumburin kafa ko gudun guma elephantiasis da turanci eh, abin da ke kawo elephantiasis din nan hajiya wani tsutsa ne wanda tura ke kira wa yakan shiga ya toshe wani wurare inda waɗannan irin wani kamar abu mai kamar jini wanda ake kira lymphatic system a jikin ɗan adam to in ya toje toshe wurin nan sai ka ga shi wannan abin da ya kamata ya rika bin jikin mutum to in ya toshe shi ke sa kafan ta kumbura haka to in ta kumbura din nan ana iya magani ko ko inda ka kamu da elephantitis shikenan haka zaka ta zama da kumburin ran kafa in dai kafan ya kumbure haka da yawa sai dai an aiki sai dai kuma akwai wani lokaci waɗannan abubuwan da ake ba in dai kana tsammani ya soma kai sauri akwai magani da ake ruwa wanda zai warkar da shi amma in ya irin girma din nan sosai hajiya sai dai a je a aiki wani lokaci kuma sai dai an sa'a to shin yace kuma wai ana gadon cuta a wannan ba a gari abin da ke yaɗa shi hajiya da yadda na ce wani tsutsa ne kuma wannan eh. tsutsan sauro ke yada shi to saboda haka da wani lokaci in ka abin ya so ma zaka dinka kana jin zanzabi kana jin ɗari ɗari haka wani lokaci kuma za ga wani lokaci za ga jikin ka wurin ya so fatin ta so kauri wani lokaci har da gembo ma yake yi wani lokaci hmm, to saboda haka dai mutum kawai da ya ga abin da bai gane bai maza maza zai je a duba shi eh kuma mu rinka tsaftace wuri inda inda sauro ke ke zama a rinka gyara wurare To wai kuma wannan cuta ana iya yada ta ne daga wani zuwa wani? A yawanci ta sauro ne yadda sauro ke yawanci sauro ke yada shi hajiya. Eh abin da yake nufi kamar yanzu in wani ya kamu da cutar wani yana iya dauka daga wurin shi? Eh inda sauro ya ciji mutum zai iya daukan jinin sa ya ba wani ya hada da shi haka. To kamar in sauron da ya ba wannan cutar eh, ya je ya ciji wani amma ba wai a dauka daga mutum zuwa mutum ba. ba mutum zuwa mutum bai sauro ke yada shi. To eh. wai har yanzu ana ana wannan ciwo? a yanzu ba shi da yawa sosai hajiya domin akwai magunguna da ake bayarwa haka ba mutane yana kare su daga shi to eh. dama ko tambayar shi ta ƙarshe ke ne yace ko akwai maganin wannan ciwo eh akwai maganin sa ai yanzu kin san ba shi da yawa kamar da to eh akwai magungunan da ake bayarwa domin waɗannan irin ƙwayoyin waɗannan irin ƙwayan iri kamar uku suke sa shi. amma duk wannan sauro ke yaɗa shi. To ashe eh. baya ga zazzabin cizon sauro sauro. Bayan ga zazzabin cizon sauro wannan ma yana yaɗa shi. To, Allah ya sawaƙe. Amin, amin. To, sai kuma wasiƙar Rilwana Sa'idu Gayari daga can jihar Zamfara. To. To, ni abin ma ina ganin na fara rudewa. <laughs> Wannan tambayar da ka ansa yanzu a akan elephantiasis ban san eh. ko shi malam Rilwana Sa'idu din ne ba, don na haɗa tambayoyin ne. To, to. To, sai kuma ga wasiƙa da muka samu daga Adamu Sabiu Wangara, can Gezawa Kano. ya ce wai me ke kawo kora ne kora ai kora abin da ke kawo kora akwai wani abu da ake kira fungus wanda yawanci inda muke zaune ko cikin ƙasa haka yake yaduwa to wannan fungus din nan ke kawo shi wannan ciwon din to eh amma wannan shi kuma yawanci yakan so inda akwai damshi da yawa saboda haka in dai kana tsibaya kana shi akwai magungunan da ake iya bayarwa ko kuma in dai mutum yana da shi musamman in kamar mutum ya yi alola zai sallah ya tabbatar bayan ya kare damshin nan ya bushe kafin ya sa takalmi musamman waɗanda suke sa irin takalmi rufaffen takalmi din nan. Akwai magani to? Eh akwai maganin sa akwai maiko da mai da ake bayarwa aka ba yana warkar da mutum amma yakan ɗauki ɗan lokaci kafin ya warke yakan dauki wata daya kofin wata daya ma lokaci kafin ya warke amma mm. dole ka rinka amfani da shi kowane lokaci. Wato in kana da wannan dai daukar tabbata cewa ko da yaushe kafan ka na bushe. Eh yana bushe eh yana bushe ka tabbatar yana bushe kuma maganin nan ka rinka sa shi. Eh in kai wannan yana warkar da shi. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai hoshi da ke a sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa